Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da daya da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu barka barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan wasoson kayan abinci a jihar Cross Rivers. Su kuma sarakunan makafi na Afirka ta yamma na shirin taron addu'a a garam ta jamhuriyar Nijar daga goma sha uku ga watan gobe. Har ila yau a garam din an rantsar da shugaban hukumar zaɓe Sini. Bauchi kuma hukumar agajin gaggawa ce ta horar da 'yan jarida kan labarun lokacin fitina. Muna da shirin yanayi da muhalli da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da yardar Allah da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mako ɗaya kafin zaben na uku ga watan Nuwamba, ɗan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar democrat joe biden na ta kutsa kai cikin jihohi da suka fi karkata ga jam'iyyar republican yayin da shi kuma shugaba donald trump ke ƙoƙarin karewa da mai da hankali kan jihohin da ya lashe a zaben na 2016 amma kuma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni da yana baya a jiya talata yayin gangamin yakin neman zaɓe a georgia jihar da ɗan takarar shugaban ƙasa na democrat aka daɗe bai ci ba tun shekarar 1992 ya shirya kai ziyara iowa da florida da wisconsin da michigan a cikin makon Trump ya ci jihohin a shekara ta 2016 amma 'yan Democrats suna kyautata zaton Biden yana da damar kwace su a shekara ta 2020. Masu nazarin al'amura sun ce zawarcin da Biden ke yi a wannan jihohi zafafa kamar Georgia da Iowa ya nuna alamun tabbacin cewa yana baza komar kamfen dinsa, Idan har zai iya kame jihohin da ke da tsatsauran ra'ayi Republican da kuma waɗanda ba su da goyon bayan wata jam'iyya kai tsaye. Jihohi da mai rabo ka ɗauka da kuma wasu daga cikin waɗanda republican suka fi ƙarfi. To nasarar shi za ta faɗaɗa kuma zai ba shi damar shugabanci. A siyasa kullum za ka kasance cikin laifi, in ji Matthew Continetti, jami'in American Enterprise Institute. Kuma yanda kudancin ke sauyawa inda yawan jama'a ke karuwa kuma wajen gari ke bujirewa shugaba Trump dama ce ga Democrats Joe Biden na da nasara. Sojojin Myanmar sun ce suna binciken mutuwar wasu samari biyu musulmai a baya-bayan nan da kuma tuhumar wani inda ake zargin ana amfani da yaran ne a matsayin garkuwa idan ana musayar wuta tsakanin sojin kasar da na arakan masu neman ɓallewa. Major General Zhao Min Tong mai magana da yawun Tatmadaw sunan da ake kiran sojin Burma ya ce za mu kaddamar da bincike game da batun ko da za a samu bambancin bayanai ko rashin inganci wajen tafi da batun. Zomin ya ce Tatmado sun kawo gawarwakin yara biyu zuwa ƙauyukansu Shao garin musulmi kuma suka kai waɗanda suka samu rauni zuwa asibitin sojoji don ba su kulawa. mayarmar mafi yawancinsu masu bautan Buda ne ba a bayyana yaran ko suwaye ba. A cewar kwamitin karta kwana da ke bibiya da sa ido akan cin zarafin yara a Myanmar na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ranar biyar ga watan Oktoba an kashe yara maza biyu a birnin Butidong da ke jihar Rakhine lokacin da ake musayar wuta tsakanin Tatmadaw da sojojin Arakan. Wannan ya auku ne bayan da aka tilasta wa yaran waɗanda ke daga cikin ƙungiyar manoma mutum goma sha biyar su shige gaban Tatmadaw don share musu hanya kada su taka bama-bamai kuma su zame musu kariya daga mahara. Wani sabon bincike da aka gudanar a tsakanin al'umma a Birtaniya ya nuna ƙwayoyin halitta da ke ba da garkuwa a jikin ɗan adam daga COVID-19. Ya yi ƙasa sosai a wannan bazara, yana nuni da cewa garkuwa ga wannan ƙwayar cuta ba mai daɗewa ba ce. Binciken da kwalejin Imperial da ke London ta wallafa a jiya talata ya yi gwaji akan sama da jama'ar kasar 365 a tsakanin 20 ga watan Yuni da 28 ga watan Satumba. masu binciken sun gudanar da binciken ne da ya danganci tsira yatsa a gidaje kuma sun gano cewa waɗanda ke da ƙwayoyin halittar ba da garkuwar ya yi ƙasa da kashi 26.5 cikin 100 a lokacin binciken daga kashi 6 cikin 100 zuwa kashi 4 cikin 100 sakamakon binciken yana nuni da cewa akwai yiwuwar garkuwar jikin al'ummar ƙasar zai ragu gabanin zagaye na biyu na barkewar cutar covid-19 a 'yan kwanakin nan wanda ya dada jefa kasar cikin kulle da takaita al'amura. Masu binciken sun ce babu cikakken bayani akan irin matakin garkuwar da wannan kwayoyin halittu za su baiwa mutum daga kamuwa da COVID-19. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara 'yan ƙasa da shekaru biyar na cikin haɗari saboda cutar tamowa a Yemen, ƙasar da ta daɗe cikin yaƙi. Wani bayani da UNICEF ta fito da shi jiya talata ya ce wannan haka yake a kudancin kasar inda aka sanar da rabin miliyan na matsalar amma kowane ɗaya daga cikin yara biyar na fama da cutar ta tamuwa mai tsanani. Ƙididdiga ta nuna ƙaruwar cutar da kaso goma cikin ɗari na tamowa da kaso goma sha biyar da ɗigo biyar na tamowa mai tsanani a shekara ta dubu biyu da ashirin. rahoton ya kuma bayyana cewa yara dubu casa'in da takwas ne ke fuskantar barazanar rasa rayukansu idan ba su samu kulawa ta gaggawa ba rahoton ya kara da cewa banda yara akalla mata masu juna biyu da masu shayarwa dubu biyu da hamsin su ma suna buƙatar kulawa da magani sabili da rashin abinci mai gina jiki Sojin ruwan girka sun ce jirgin su ya yi karo da jirgin dakon kaya kusa da gabar ruwan girka inda matukan jirgin biyu suka samu raunuka kuma jirgin ya lalace sosai. Jirgin dakon kayan Master Launceston da ke babba ne da zai nufi Portugal bai lalace ba a lokacin karon da ya faru kusa da tashan Farayus. Hukumomi sun ce an ceto dukkanin matukan jirgin na girka 27 a jiya talata kuma waɗanda suka samu raunuka suna karɓar magani a asibiti. Jirgin mai suna sweeper an ajiye shi ne a ma'ajin jirage kuma yana ƙarƙashin kulawa bayan haɗarin. Hukumomin na cewa ana binciken yadda haɗarin ya faru. duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Farko ga rahoton Lamido Abubakar daga jihar Cross River inda kamar jihohi da dama aka samu wasoson kayan abinci. Matasa 'yan zanga-zanga dai sun fasa sassan da ake aje abinci da kayan al'adu mallakar gwamnatin jihar Cross River da ma wasu hamshakan 'yan siyasa inda suka kwashi ganima gwamnatin jihar ta Cross River ya umarci wata tawaga ta jami'an tsaro da ta binciki gida-gida domin gano waɗanda suka yi wannan ɗanyen aiki. ciki dsp irene ebo ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar cross river situation will calm down well will very calm governor of the state ben ayade said uh, we should go from house to house set. that is tana cewa ne kawo yanzu babu wani tashin hankali dangane da tashe-tashen hankulan da suka faru a yayin zanga-zangar kwasar ganima domin mun tanadi jami'an tsaro da dama waɗanda suke aiki a sassa daban-daban domin tabbatar da tsaro ya inganta kuma kuma gwamnan jihar ta cross river ben ayadi ya ba mu wani umarni na mu gudanar da wani bincike a gida-gida domin gano waɗanda suka yi wannan barna kuma kawo yanzu ina tabbatar maka da cewar mun kwato kayayyaki da dama da aka sace mun kama mutane da uku nan gaba kaɗan za mu gurfanar da su gaban kuliya wani ɗan jihar ta cross river mai suna edit wanda ya ga yadda zanga-zangar ta kwasar ganima ta gudana ya ce people vandalizing government properties and also some private properties. The NYSC secretary also have the NDDC off. Yana cewa ne ɗaruruwan matasa a birnin Kalaba sun kai hari a wurare daban-daban musamman inda ake aje abinci a suka kwashi ganima ina tabbatar maka da cewar sun yi barna da dama a wurare daban-daban musamman hukumar raya yankin Niger Delta da kuma ofishin 'yan hidimar ƙasa da inda ake aje abinci sun ɓannata dukiya da dama kuma kawo yanzu gwamnati gwamnatin jihar ta cross river ta sassauta dokar hana fita karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na yamma shi ma wani mai ba gwamnan jihar ta cross river shawara akan 'yan arewacin najeriya ya yi tsokaci dangane da wannan al'amari sunana barista musa abdullahi mai goro shi ma suka je suka fasa wato rumbuna guda uku mallakin gwamnatin jihar cross river inda ta tara abinci wanda take bayarwa na tallafin covid-19 sun fasa sun kwashe ilahirin abubuwan da ke ajiya wannan lamido abubakar muryar amurka Afirka daga Fatakwal, Najeriya. Kungiyar sarakunan makafi daga kasashen Afirka ta yamma na shirin sauka a fadar mai martaba sarkin da magaram a jamhuriyar Nijar don addu'o'i na musamman na neman karfafa salama. A bara dai wannan addu'a bata samu gudana a da magaram din ba musamman ma dai don rufe kan iyakar Najeriya da Nijar. da ya dakatar da sarakunan makafin na Najeriya a garin Kwangwalam da ke jihar Katsina inda suka gudanar da addu'ar anan. Taron dai zai fara ne daga goma sha uku ga watan gobe kamar yadda sarkin makafin Katsina Alhaji Garba Muhammad Nahuta ya bayyana. irin wani ta Allah karba addu'o'in mu duka dan haka muke son ko ina aji Nijar kuma ba iyaka Ghana Burkina Faso da ita kanta Nijar da Tabi da Sudan duka sai sun zo wannan muhimmin taro da ake kai saboda wannan taro yana da muhimmanci a yau nan ta Afirka da magaran da State of Nijar saboda muna murna kun muna addu'a da kowannan gidan rediyo ga wannan rana insha Allah za ku da cewa nan tare za ku ji irin addu'o da za a yi da karatun alkur'ani tunda kuna da wakili a damagara. ni abin da dama na so na tambaya na ɗauka a Nijar din ma iya mutanen da magaram ne za su halarci taron sai akwai har da sauran kasashe ma banda ma cikin Nijar. banda Najeriya akwai Afirka gaba ɗaya na ƴan taron nan ne kwata ta Afirka gaba ɗaya inda aka aji amma ta addu'a ta Najeriya nan cikin ƙasa ai mana yi kuma na ji ana zuwa ƴan rahoto yan jaridu suna zuwa kuma irin wannan taron na addu'a da muke daga nan an yi rotation ake wato an yi wannan jihar wata shekara mai da taron wannan jihar amma shi na Afirka a shekara a so ɗaya ne muke shi kuma mun kaira cikin watan sha ɗaya ko na ba ka ga cikin watan sha ɗaya ne dama duk cikin watan sha ɗaya muke shi saboda ka nan ne ya ta Afirka ta makafin tarayyar Afirka nan ne da magaran inda shi kan shi Sultan na da magaran shi ke karɓan addu'a yana zane ake addu'a kuma shugaban ƙasa na Nijar zai aiko representative daga can wata rana ko ya aiko gwamnan ya mai ko ya aiko na nan da magaran ko wani babban ofisa daga can ya mai a turo shi wannan ya wakilci shugaban ƙasa. da ministoci duk suna zuwa tare su da ministoci suna ji na zuwa magana da nake saboda taro ne mai muhimmanci na Afirka kuma domin mu samu ci gaba da mu samu kwanciyar hankali da karuwa arziki cikin Afirka a ko'ina da musamman na Najeriya da Nijar da Ghana da Togo da sauran kasashen Afirka dai gaba ɗaya insha Allah ka je dalilin muhimmin taron da muke zuwa don haka muke roƙon kowa da kowa ya taimaka ya ba da gudunmuwar sarkin makafin Katsina Alhaji Garba na huta har ila yau da magaran wakiliyar mutumar Abari ta aiko mana mana wannan rahoton da ke bada labarin rantsar da shugaban hukumar zaben jihar wato Sini da babbar kotun da magaram din ta gudanar. A gaban magabata na jihar da magaran tare da masu shari'a na kotu ta da magaran da malamai gatan shari'a na babbar kotun ta da magaran malam Shehu Musa ya rantse da Alkur'ani mai girma a matsayin shugaban hukumar zabe wato Sini ta jihar da magaran. Tunda doka ta ce sai ka yi wannan rantsuwa sannan ka fara saboda aikin suna da yawa kenan yanzu abin da za mu fara shine na musamman girka kungiyar zaɓe ta jiha za mu taruwa da mutane kowa ya kawo mandadin shi a sa kungiya ta zaɓe wanda za a aiki tare da su kuma a sa biro shi ma na kungiya ta jiha idan muka kara wannan suma wanda a doka ta ce sai sun rance da qur'ani za su za suma in kuma duk littafin bai addinin su tunda ana iya samun kirista ana iya amma akwai rantsuwa da ya kamata yi sai nan za mu fara aiki babban aiki mai mahimmanci wanda za mu fara yan kare shirya wannan kungiyoyi tsarewa mu gani yadda ake rabon karta electoral kowane tabbaci shugaban hukumar zaben zai ba wa 'yan siyasa da zai gamsar da su kan irin adalcin da za a gudanar kowa ya ya kama wurin shi ya yi aikin da ya kamata yi wannan zaɓe da ake shirya saboda 'yan siyasa ne ake shirya shi saboda 'yan ƙasa ne ake shirya shi doka ta ce kowa da rawar da ya kamata ya taka cikin wannan processes na zaɓe tare da su za a raba kartoci suna kallo tare da su za a aza ƙungiyoyin zaɓe tare da su za a duk aikin da za a yi Komi 'yan siyasa za su ce game da rantsuwar da aka yi wa shugaban hukumar zaben ga abin da hafizu malam bashir na jam'iyyar pnds tarayya yake cewa abin alfahari ne a gare mu 'yan siyasa musamman mu da muke cikin jam'iyya mai mulki a zancen da muke yanzu yana ga yawancin jam'iyyun adawa duka sun shiga da takardun su gaban hukuma kenan muna sa ran lalle lalle wannan zaɓe za a yi shi da dukkan 'yan siyasar nijar wannan yana daga cikin abin da yake da mahimmanci a cikin wannan 'yan jaririyar demokrasi din tamu shi kuwa abdu isa na jam'iyyar rdr canji na bangaren adawa cewa ya yi su fatini sun aje takardunsu tunda duka mun aje muna bi sau da kafa zaɓe za mu je sai ce dai bin ma cikin su amma zaɓe za mu je in allah yarda ba akwai wanda suke ciki ba ko ba yan wajen mu bane mun yarda da su an wara kenan kowanne zai rantse da qur'ani kuma mun amince da wannan abin kungiyoyin fararen hula ma dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba cewar sadat iliya dan malam a dai adalci mu abin da za mu ce akan wannan shine muna kiran mutane a tsaya a tsanake a yi aiki shi aikin zaɓe ba na mutum ɗaya bane ba aiki ne na kowa da kowa ya zamanto an kai wakilai nagartattu wa'anda za su yi aikin da ya dace a yi sai a ƙarshe shugaban hukumar zaben ya yi kira ga 'yan jarida kan irin gudunmuwar da za su bayar a nasu bangare kowane lokaci ko wani cikon labari ko labari ko wani ku bincika wani abu na ba ku dama duk lokacin da ku tashi ku zo ku tambaye mu za mu ba ku labari na gaskiya na gari tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. muryar amurka ke sauraro don sahihan labaru. Daga Bauchi wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoton horar da 'yan jarida da hukumar agajin gaggawa ta yi don nasarar samu da yada labaru a yanayi na tashin hankali ko hatsaniya. taron wanda aka gudanar da shi a sakatariyar 'yan jarida da ke kan titin ahmadu bello a bauchi manufar shine wa manema labarai kalaman da ya kamata su rinka amfani da su don isar da sakonni musa samun katun shine jami'in da ya jagoranci taron horar zuwa mutane ba su samun labari kuma ba su samun a ce ko information akan hanyoyi da za su kawo da kansu kuma da mu muka zo wurin bauchi muka ce a'a yan yuje fa ya kamata mu kara haɗa kanmu da su don a kara faɗa ma mutane abin ke kasa muka san ina zamu mu yi kara ko dan jarida ya faɗa mana me za mu yi kuma ta ya za yi kaga zai rage wani dameji da ake samu me kuke so yan jarida su yi yanzu a faɗa ma mutane a ce kar a bar aikin nan ma gwamnati kadai kar a bar aikin nan ma yan jarida ko ma a kungiyar ba da agaji aikin taimakon angwani ko taimakon juna aikin kowa da kowa ne kagan lokacin taimako ya zo mun haɗa kai ba sai gwamnati ya tun zo ba amma muka haɗa kai din sai mu yi kara mu ga me gwamnati za su yi irin a koyarwa kai musu kalmomi da ake amfani da shi a cikin aikin mun nan yan jarida ba su gane su kalmomi da su bayani a kamar su yadda duk kalmomi da muke fada ko maganan disaster maganan resilience maganan ambaliya ne maganan annoba ne hmm. duk kowa ya gane me ne kuma ba a ɗauki mataki ba me zai iya faru alhaji kabiru yusuf kobi shine jami'in hukumar ba da agajin gaggawa a jihar bauchi faɗakar da su yan jarida shin kan menene ita wannan agajin gaggawa menene shi menene ne kuma abin da ya doru nauyin da ya doru a kan su 'yan jarida kafin abin ya faru yana faruwa da kuma bayan ya faru su ma 'yan jaridan da suka halarci taron sun bayyana mini abubuwan da suka koya sunana kan idris doya ina aiki a kamfanin buga jarida na leadership idan an samu irin aukuwar bala'i ko musifa na farko kai yadda zaka ka taimaki kanka in a gashin kanka ya shafa da kuma yadda zaka taimaka ma gidanka da iyalanka da kuma al'umma duk sun koya mana yadda zaka yi ka ba da agajin gaggawa in ya fi karfin haka kuma ga hanyoyi matakai daban-daban da zaka bi wajen samun eh, mafita yadda zaka shawo kan irin wannan musifa ko bala'in da ya same ka a daidai gaban da ya same ka sun kuma gwada mana cewa ba komai bane zaka dauka ka je ka daura wa gwamnati ko kuma wata hukuma akwai gaban da ku a gidanka a unguwanka a al'umman ku za ku iya magance wannan matsalar sunana abai shehu gungura dan jarida ne a bauchi a zahirin gaskiya ni personally na karu abdulhamid muhammad wurin amurka daga Bauchi a Najeriya. Kar a shafa muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa ta muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. a yau shirin yanayi da muhalli ya karbi bakoncin Musa Abdullahi Sufi manazarci akan al'amuran yanayi da muhalli wanda ya bayyana mahimmancin kula da muhallinmu da samar da dokoki masu inganci don tabbatar da kasancewar muhalli cikin lafiya. sai kuma farfesa aliyu joro shugaban hukumar nasiriya a najeriya wanda ya bayani game da irin aikace-aikacen da hukumar take gudanarwa to za mu fara da musa abdullahi sufi a yi sauraro lafiya ana samun matsala ta yanke bishiyu ba da kuma da dasa su ba sannan kuma idan an yi su din akan ƙara kona su amfani da su wurin gari wanda kuma wani yana kara haddasa wasu lamarori na fitar da hayakin da ke damun al'umma kuma kan janyo kasa ya kan bayyanar da ƙasa zafi yawa a cikin al'umma su da haka yana da matukar mahimmanci hukumomi da masana su da ilmantar da al'ummar mu domin a san mahimmancin waɗannan dazuzzuka da mahimmancin idan ma ya kama lallai sai an yanke bishiya najeriya a tabbatar cewa an shuka wacce wacce za ta mai gurbinta haka ke zama ɗabi'a ga al'umma wurin su gane mahimmancin bishiyar kanta ga rayuwarsu wurin harkar numfashi wurin rage wasu gas gas da suke iya yi musu illa a cikin rayuwarsu wannan kaɗan kenan da idan aka bi irin waɗannan hanyoyi da su masana su ba a ci gaba da amfani da hadajen rediyo gidajen talabishin kafofin sadarwa na zamani a ci gaba da ilmantar da al'umma lungu da saƙo haka malamai na addini su kalla ta mahangar addini yadda addini yake karfafa ma al'umma gwiwar shuka bishiya su kuma kula da ita domin gina ko a yaki ma ba a so a taba bishiya ko a wancan lokacin haka zalika shugabannin mana sarauta su ma a ƙara karfafa musu gwiwa wani zage don tsaye ganin cewa duk yadda za a yi ya kasance sun ilmantar da al'umma su kuma sun saka ido in ma hukunci ya kama akan wanda ya kamata a hukunci to ya kamata a ce an yi yan majalisun mu tun daga na jihar na tarayya su ƙara karkada dokoki su fito da sababbi da za su kara tabbatar da cewa al'ummar najeriya kasar baki daya da afirka ma da duniya gaba baki daya su san mahimmanci da kuma yadda za a kare wannan. To ko me Farfesa Aliyu Jauro yake cewa a game da ayyukan hukumar ta Najeriya? Duk abubuwan da aka fitar aka zayyana kan muhalli wanda ka sa su saboda a tabbatar da an kare muhallin nan daga gurɓacewa. Sannan kuma ita hukumar nawa tana da hakkin tabbatar da cewa mun bi duka wani doka na ƙasa da ƙasa wanda ya shafi muhalli wanda kasar najeriya ta ba hannu ta yadda da shi to mu muke da hakkin tabbatar da cewa an bi wayannan dokokin to a gudanar da ayyukan nan mun fito da dokoki kala-kala guda 33 wanda ya shafi dukkan nau'uka daban na muhalli don muka ce muhalli muna nufin da ruwa da iska da ƙasa hada su dabbobi da kuma tsiro bishiyoyi duka su suka haɗu su kai muhallin nan to kowanne daga cikinsu nan ana bukatan a ga an tabbatar da an kare shi saboda in ya gurbata kamar yanzu in iska ya gurbata mu ne muke shagan iska to mu shaƙi nan zai jawo cututtuka kala-kala da mu da dabbobi su kansu ma bishiyoyin iskar na ya gurbata shuka da za ka yi a gona ba za ka samu amfanin kirki ba to kamar misali a wannan muna da doka na tabbatar da an samu iskan shaka mai kyau akwai dokoki wanda ya shafi ƙasa wannan da muke takawa saboda in muka sanne ya gurbata abubuwa da yawa zai shafe shi kamar ƙasa na gini wurin noma da dai makamantansu haka in na ce ƙasa yana nufin duka abin da ya shafi wajen noma ne wajen gini ne mm. akwai dokoki wanda sun shafi wannan kamar yanzu misali ana magana yanzu damina mm. muna fama da ambaliyar ruwa to akwai doka da ya shafi ana ambaliyar ruwa ko kuma ya kokari ya rage shi sannan kuma ya hana zaizayen kasa saboda in kika duba yawancin ayyukan nan da yake shafan muhalli mu 'yan adam yawanci mu muke jawa misali mutum ya ja gini akan hanyar ruwa to duk wayannan dokokin a cikinsu an zayyana ba za ka yi gini a hanyar ruwa ba mm-hmm. ba za ka zuba shara a hanyar ruwa ba misali to akwai doka kuma misali da ya shafi shara da tsaftace muhalli bola. Na wanda muke fitarwa daga gidajenmu ko kuma a wanda kamfanoni da suke tattara shara. Duka akwai doka da yake magana a kan tsafta da kuma yadda za a sarrafa shara. Sharan nan ko wanda muke fitarwa daga gidajen mu ne ko kuma daga muhalli. Misali ba za ka ɗibi shara kan su bar haka kawai ba. Za a iya kama ka a hukunta to mai sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu a yau. a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu, Farfesa Aliyu Jauro da Musa Abdullahi Sufi, sai kuma wanda ya sada mu da ku Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ma'asalam. Awwal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. za a fara shayin jaridar na wannan makon ne da jaridar kamaru Tribune an da ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ya tura waɗansu ministoci can bangaren garin kuma inda waɗansu 'yan bindiga suka halaka ɗalibai guda takwas kuma suka jikata waɗansu guda goma haka zalika jaridar ju kuma ta sake mana bayani ita ma kan yadda yanzu haka gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta kina ma ta ɗauki mataki na daban domin ganin cewa ta cimma burinta musamman wajen dakile 'yan ta'adda a faɗin ƙasar jaridar lupin kuma cewa ta yi yanzu haka alakanta matsayin da yake faruwa a ɓangaren ingilishin sarauniyar ingila na ƙasar jamhuriyar kamaru an da suke neman su balle daga wannan ƙasar yanzu dai an ce ministan tsaro ne a Asumo shi ne wanda yake da alhakin kawo zaman lafiya a wannan bangaren sai kuma jaridan economy cewa ta yi tun da aka shiga matsalar nan na covid-19 a fadin kasar yanzu dai gwamnati tana ta kokari na ganin an da za ta yi domin ta samu hanyoyi na kuɗaɗen shiga a kasar ta jamhuriyar kamaru haka zalika jaridan nan ta kalara ita kuma cewa ta yi yanzu dai sufeto jiran na 'yan sandan kasar jamhuriyar kamaru martin mangangele ya ce a bangaren masu gudanar da harkokin fasfot a kasar kamaru suna sama da faɗi da kudaden kasar ya ce zai bi hanyoyin da duk zai bi domin wajen ganin cewa ya kawo karshen wannan barakalar jaridar da misaje kuma cewa ta yi yanzu dai dan adawa nan na ƙasar jamhuriyar kamaru gabriel ya ayyana cewa shugaba paul ne yake da alhakin kawo zaman lafiya a ƙasar jamhuriyar kamaru baki daya sai kuma jaridan mutation an da ita kuma ta sake yin bayani na yadda yanzu haka filayen kwallon kafa na ƙasar kamaru wanda aka gina su domin gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka har yanzu dai waɗanda suka ɗauki wannan kwangilar suna tafiyar hawainiya wajen kawo ƙarshen ayyukan jaridan the guardian post kuma ta ce yanzu dai an zuba wa sarakunan gargajiya da kuma shugabannin siyasa da masu girma iko a bangaren yan da ƙasar jamhuriyar kamaru wajen ganin yadda za su yi su kawo ƙarshen wannan aika-aika da yake gudana a ƙasar za kuma mu ga jaridar nan ta kamarun yanfo an da ita kuma cewa ta yi magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yanzu dai ya nuna alherinsa kansa kan irin yadda waɗansu 'yan bindiga suka ɗauki rayukan yara 'yan kasa da shekaru sha uku a makarantarsu da ke can birnin gomba kuma sakatare ya yi kira ga gwamnatin ƙasar kamaru da waɗanda suke neman su kawo tseko a ƙasar cewar ya cancanta a gaggauta zama akan teburin shawara za mu kammala shahin jaridar mu ne da jaridar journal du cameroon an da ita kuma ta labarta mana cewar shugaban ƙasar kamaru mustabiya har yanzu dai ya yi batan dabo domin ba a gaishe a birnin kumba ba kuma ba a gaishe a a kasar brazil ba yanzu dai ana neman yadda shugaban ya shiga muhammad awar garba muryar amurka daga kasar kamaru lokaci ya na shirin murar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gabatar wa majalisar dokokin amurka jirin sunayen mutanen da ke raunata walwalar hong kong da ikon cin gashin kanta kane ya yi kashedi a kan aza takunkumi a kan ma'aikatun kuɗi da za su yi harkar kasuwanci da waɗannan mutane rahoton wannan shekaran ya haɗa da mutum goma daga jamhuriyar mutanen china da kuma jami'an hong kong wanda ayyukansu ke raunata 'yancin gudanar da taruka da fadar albarkacin baki da hana walwalar aikin 'yan jarida da bin doka da oda ko kuma ayyukansu ke takaita cikakken ikon cin gashin kan hong kong shugaban hong kong carrie lam tana cikin jerin sunayen a ranar bakwai ga watan agusta amurka ta kaka bata kunkumi akan waɗannan mutane ƙarƙashin dokar umarnin shugaban ƙasa mai lamba 13936 jam'iyyar kwaminisancin china ko kuma ccp a takaice ta yi amfani da wasu tsare-tsare ta gurgunta cikakken iko da beijing ta yi alkawarin baiwa mutanen hong kong da ke kunshe a cikin yarjejeniyar haɗin gwiwar sino da birtaniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar ta hanyar kakaba takunkumin na dokar tsaron kaza a cikin watan yuni jam'iyyar ccp ta gurgunta hukumomin demokuraɗiyya da 'yancin dan adam da kuma yin katsalandan a harkar shari'a da rashin mutunta walwala a hong kong in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka morgan otagos amurka ta fito karara ta yi allah wadai da ayyukan beijing da hukumomin hong kong na kuntatawa da tauye cikakken 'yancin hong kong hakan ya hada ne da kafa hukumar tsaron cikin gida daga kasar china da kamin ɗimbin mutane masu zanga-zangar lumana da jinkirta zaben 'yan majalisar dokoki na watan satumbar shekarar 2020 saboda siyasa da kuma kame da ɗaure masu fafutukan kafa demokaradiyya a hong kong da suka yi kokarin barin kasar fitar da wannan rahoton ga majalisar dokokin amurka na tabbatar da rashin amincewar amurka ga ayyukan beijing na kokarin raunata walwalar mutanen hong kong da kuma ɗora manufofin jam'iyyar kwaminisancin china na gallazawa amurka za ta ci gaba da yin kira ga jam'iyyar ta ccp ta maido da kare 'yancin bala'adama da 'yancin walwala ga mutanen hong kong wanda ya dace da wajibobinta na ƙasa da ƙasa wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni na sura da ma'ile kaya da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.